It is now my special pleasure and privilege to declare the Niger State Investment Summit 2017 open. Muƙaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo kenan a lokacin da yake ƙaddamar da wani taron bunƙasa sha'anin kasuwanci na kwanaki biyu da aka buɗe a Mina ta jihar Niger Najeriya. Taron dai wanda ya mayar da hankali akan duba hanyoyin bunƙasa aikin noma ta hanyar tallafawa ƙananan manoma. A saboda haka ma muƙaddashin shugaban Najeriya ya ce za su taimaka wa jihar Niger kan sha'anin aikin noman. His Excellency the Governor and I have begun discussions on how the state and the federal government will collaborate to set some robust objectives for agricultural production and agribusiness. The vision is to position Niger State to feed at least 50% of Africa. Not 50% of Nigeria, but 50% of Africa. Ya Danida da ni da gwamna muna tattaunawa akan yadda za a haɗa hannu a tsakanin jihar Niger da kuma gwamnatin tarayya ta yadda za mu bunƙasa aikin noman. saboda gurin shi ne jihar Niger ta kai matakin yadda za ta iya ciyar da kashi hamsin na mutanen Afirka ba ma na Najeriya ba kaɗai. To gwamnatin jihar Niger dai ta ce ƙoƙarinta shi ne baiwa fannin noman mahimmanci ta hanyar tallafawa ƙananan manoman. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya ci yanzu fa babu wani abin tunƙaho da ya wuce noma. Agriculture is the only way forward. In the next 20, 30 years, most of the European countries will move from petrol diesel cars to electric cars. Ya ce aikin noman fa shine sahihiyar hanyar ci gaba, domin kuwa nan da shekaru ashirin zuwa talatin masu zuwa hatta ƙasashen turawa da ke ƙera motoci masu amfani da man fetur ko gas za su bari su koma ƙera motoci masu amfani da wutar lantarki, a saboda haka a lokacin darajar man za ta ragu matuƙa. Majalisar Dattawan Najeriya ma ta ce tana ƙoƙarin samar da doka da za ta yi aiki wajen samawa ƙananan manoma sauƙin samun bashi daga bankuna, in ji mai magana da yawun majalisar da ya halarci wannan taro, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi. Watan doka ce wanda gwamnati za ta ɗauki tallafi na a amince a ba manomi ko manoma. bashi bisa wani tsari kuma dokan nan kamar kusan mun amince da ita sai tsari tsarin da ba ruwa ko ko ruwan kaɗan a'a ruwan kaɗan ne Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya